الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا الشرين دا الشرين دا بيبو رمضان من البركة na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu watan biyar na dubu biyu da ashirin da ɗaya allah maɗaukacin sarki da taimake mu ya ba mu ikon faɗin daidai da fasara daidai za mu shiga sabuwar tura suratun nisa'i na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ونساء نعم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام نعم. إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم وانا سورة كتابة سورة ta هذا a سورة الفاتحة سورة البقرة suratu al-imran da suratu nisa'i ma'ana suratu nisa'i surar da ke bayani game da raunana kuma kira ta da suna suran mata ana nufin masu rauni kamar marayu da mata da sauran waɗanda ake galiban ake zalunta su ko ake shiga haƙƙinsu shi ne allah ke so ya kwato musu haƙƙinsu marayu ana zalunta su tawa'un kafin zuwan musulunci ballantana kuma har wa yau bayan zuwan musuluncin ma ana samun marasa imani suna zalunta su da kuma mata wanda da can a cikin zalunci suke ana binne su da rai ana ɗora musu abubuwan da ya fi ƙarfinsu <clears throat> ba a ba su gado kafin zuwa musulunci da musulunci ya zo ya kwaso musu yanci ko da yake yan duniyar yau suna ganin cewa ba ba su yancin ba kullum waɗanda suke kwaikwayon turawa da yahudawa gani suke kamar allah bai ba su yanci ba su yancin da suke nema a yau shine a basu su sa kayan da suke so yi shigar maza su yawo babu hijab kai ba dan kwali su fito su yi siyasa su yi firmitsi da maza su nemi mulki su yi magana yadda suke so a sa'ad da suke so su fita inda suka ga dama su shiga tatuwanci na duniya su je ko'ina su yi fina-finai su yi rawa masha Allah wannan shi ne 'yancin da suke so a ba wannan kuma ya yi wauta wannan kuma rashin hankali ne shi addinin musulunci shi kuma yana son su ne yana karrama su yana mutunta su yana tsare su saboda suna da daraja amma an suka fahimci ba ba sa son daraja ba sa son mutuncin shi kenan sai su nemi irin wannan yancin da duniya take nema mu amma a musulunci da kuma hankali da abin da ake koye shi to yana da darajar ga gana ɓoye abu to yana da mutunci kudinka ai ba ka lika shi a jiki kana fito da shi ko ba ka bane sai ka sa aljihu aljihu ma na can ciki saboda darajar kudin ba ka so ka rika bayyana shi ko ba ka bane karaitinka yana da daraja shi ta aka ce ka ɓoye shi kenan tsaraitinka ya fi fuskarka darga shi ce kake na da fuskarka to macen ka gana tsare ta ana kiyaye ta ana kare ta ba kowa zai ganta ba sai wanda yake da matsayi sai wanda yake da sadaki sai wanda ya biya kuɗi ta wani darajar mutuncin su ne ta amma an aka ce ba su da daraja to kowa ma ya gansu ba sadaki ba komai kuma kai ma da kanka in ka gama ta mai daraja mai mutunci mai kamun kai matar aure wato kana jin tsoron kai mata magana amma wadda ta fito ballagasa duk inda ta tsinci kanta ta yi magana ta yi shigar da ta ga dama ta yi surutu a titi ta yi magana da wanda take so daga ba za ka ga darajarsa ba kuma aka ce ka aure ta ma sai ka yi shakku sai ka yi kokanto ko mai kyanta ko mai matsayinta sai ka ce ka ana yi ba da za a zauna da ita lafiya ne ko ka rika shakku ma anya ma tana ma da mutuncin makuwa ko ta riga ta zubar da shi a waje shi ta Allah ya ce a ɓoye su a mutunta kuma wallahi mun taba jin wani kafiri yana cewa ai abin da yasa ku matan ku na musulmi wallahi in can ne ma sun fi namu can mu kullun a filin suke wannan tsaraitin da suke bayyanawa suna kamar jan hankalin mutane ku gani kuke kamar burgewa ne amma nakun da suke ɓoyuwa to an fi ganin su da mutum sau da ka Allah ne suturta su ya ɓoye su ya ba su haƙƙi da sauran haka mun zo mun yi magana a kan gado a cikin karatun mu na muwadda da dalilan da ya sa Allah ya ta maza ba don cin mutunci ba ne ko wulakanci ko rashin yanci ba a'a waɗannan sabuba ne wanda in an karanta mutu <coughs> ita ma za ta yadda ta amince da san ma ba a ba ta gadon yanzu Allah ya ce a ba ta rabin na namiji a ba ta miliyan ɗaya a ba namiji miliyan biyu a ba ta dubu ɗari biyar a ba namiji miliyan ɗaya saboda waɗansu dalilai masu ƙarfi wanda ita ma za ta gamsu za ta yadda Allah ta'ala ya samu da su da haka wannan tura tura ce ta masu rauni shine suratul nisa suran maza kuma wannan yana daga cikin ma darajar malamai suka ce dan babu suratul rijal suran maza ko akwai suran maza sai dai ban taɓa jin ta ban ma akwai suratul rijali a ce suran maza a ce wannan mutunci ne ma a ce ga suran mata kusan da guda wanda Allah ya bayani akan hakkin su da mutuncin su da yadda za a kare musu wajibi Allah ka ganar da mu Allah ka shiri mu da mu baki da wannan sura madaniya ce 'yar madina ce an saukar da ita a madina kamar da malamai suka tabbatar Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitte ku daga rai baya daya wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halitti matarsa ko mijinta daga gare ta wato abokin zaman ta ita ran daga gare ta wa min homa, kuma daga su biyun ne mata da mijin ubangiji ya watsa ya yada rijalan kasira maza masu yawa wani sa'a da mata masu yawa mana zuriya kenan duniya ta cika wata kullahar labi ta sa'aluna su ji tsoron allah wanda kuke magiya bihi da shi allazi tasaaluna bihi wanda kuke magiya da shi wal arhama kuma ku kiyaye wato zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah mai sa ido ne akan ku sosai yana tare da ku duk inda kuke wannan ita ce aya ta farko wadda ubangiji ala ya fara da kiran ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ku mutane da yawa malaman tafsiri suka ce ayyuhan nas suka ce ana nufin mutanen duniya baki daya saboda Allah bai ware ya ce ya ayyuhan ladina amanu sai zanto kowa ya shiga ciki sako ne zuwa gare shi wasu kuma suka ce ya ayyuhan nasu ana nufin waɗanda ake magana da su waɗanda larabawa ne ba su musulunta ba su sunna wanda qur'ani yake sauka da su ake magana ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum amma dai mafi yawanci suna a mutanen duniya ake nufi kowa ya shiga ciki ba sai lalle laraba masa ko sauran waɗanda ake magana da su ba a wancan lokaci sai zanto kowa ya shiga akwai sanda sako zai zo zuwa ga kowa da kowa bai shafi mummune kadai ba kira ne zuwa ga kowa don ya san waye allansa waye mahalicinsa ya kamata a yi magana da shi ya yi hannu nasu kulomin tsayi ba fi mara zakanakun kulomin tsayi ba fi mara zakanakun wasu haka ne ko kulomin tsayi ba fi mara zakanakun sai aka yi magana aka ce ya ayyuhan nas ba sai ya yi wallazi na amini su kaɗo ba to a nan sai allah ya kira waɗanda duk duniya ki da sai ta ita ku rabbakun ku ji tsoron allanku rabbakun ubangijinku mamallakinku kalmar rabbu mun sha fassara ta tana nufin wanda ya mallaki abu mamallakin abu ma'ana kalma ce ta larabci ma'anarta wanda ya bai owner of mamallakin abu in na ce wane ne ubangijin wannan motar man rabu shi sayyara a lukar larabci kenan man rabu hadhal jawal waye mai wannan waya man rabbuha ai man ha waye mamallakin ta na fata an gani ta ce ana rabbuha ta wace mallaka ta ni na mallake ta to asalin kalmar rabu tana nufi wanda ya mallaki abu shi ta ke to alhamdulillahi rabbil alamina ya ta tabbata ga Allah Allah ne Allah mai sunan Allah kenan ismul jalala jalla wa'ala rabbil alamin mamallakin halittu mamallakin talibai mamallakin duniya mamallakin duk abin da ba Allah ba mallakin da ku bauta wa Allah ku ji tsoron Allah rabbakum ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ku ma'ana ta kawajin tsoron ka ku yi abin da yake so ku bar abin da baya so ya ku mutan ku aikata abin da yake so to mun yi ku bar abin da baya so to mun bari to kun yi ta ke kun ji tsoron Allah saboda ka wannan kalma ce muhimmiya at-taqwa at-taqwa kalma ce mai tsada shi sa Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku daraja da mutunci ma a gurinsa wanda ya fi ku bin wannan takawa wanda ya fi ku bin dokokin Allah ala inna mattaqwa hiya al-izz wal karam fala tatrik at-taqwa tikalan ala nasab faqad rafa al-islam salmana farisin وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب suka ce in babu tsoron Allah to gaba ɗaya ba za a samu girma a gurin Allah domin Allah ya ɗaga salmanin farisi ba balarabe ba ne can wata ƙasa ya fito suna bauta wa wuta ba ma guje ne tsantsar ba ma guje suna bauta wa wuta a ainihin wato farisa ubangiji ya zo ya ɗaga shi saboda tsoron Allah ya musulunci ya tsoron Allah ga dangin annabi babbansa dan uwa mai alaƙar jini da annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwa mahaifin annabi abu lahab ubangiji yayi kasa kasa da shi saboda bai ji tsoron Allah haka ne ko yace tabbat da <coughs> abi lahabin wa tabba hannayen abu Lahab kwaya biyun nan ana nufin shi kansa sun halaka wata ba shi ma kuma ya halaka ma a gana an humaluhu wa ma kasaba dukiyarsa ba ta tsina na masa komai ba abin da ya aikata ma ba zai na masa komai ba sai ya ran wallahi zai shiga wata irin wuta za ta lahabi ma'abociyar harshe mai zafi lahab lahabin nasu to da harshen wuta ya fi zafi ko in ka sami kendir ko risho in ka kara hannunka a gefen wutar bai kai saman inda harshen wuta yake zafi ba inda harshen yin harshe in ka ɗora hannunka za ka yafi zafi shi ne lahab za ta lahab wa mura'atuhu da matashi ummu jamil ko ummu kabish wa mura'atuhu hammalatal hatab mai yawan daukar wato kinaya ce mai yawan gulma mai daukar kirare wasu ka ce tana jefawa da kayoyi a gefen gidan annabi sallallahu alaihi don ya taka da daddare muguwa kenan <clears throat> wai sunanta ummu jamil malamai suna ce mata ummu qabish ta fita daga ummu jamil wannan tana so ta ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da matar shi Allah ya ce hammalatul hatab fi ha a wuyanta aiki fi unuqiha fi ha Hablun min Masar akwai igiya ta kabar wuta da ubangiji zai shake ta da shi ana janta a gidan wuta to wannan bakon annabi kuma ya yi murna da farin ciki da haihuwar annabi lokacin annabi yana jariri aka ce dan uwanka marigayi abdullah amina ta shi ta haihu yayi murna yayi farin ciki bai wata da ta kawo mishi labarin ma har yayinta ta saboda jin daɗi ita ce suwai ba suwai ba yayinta ta amma ga shi Allah ta'ala kuma ya sa nan ya tare masa alkawarin wuta saboda ya cutar da annabi ya zaki annabi ya ce alihaza jama'atana ya muhammad tabballaka saboda wannan magana ka tara mu ya muhammad Allah wadaranka halaka ta tabbata gare ka Allah ce bal tabbat yada abi lahabin wa tabbat shine dai ya halaka to da aka jin tsoron Allah ba ruwansa da yare ko kuma kuɗi ko sarauta ko farar ko baka <coughs> kawai ana neman waye ku bin dokokin Allah ne yake lalle jin tsoron Allah hiyal izzu wal karam ita ce daraja da ɗaukaka fala tatwiki taqwa tikalan ala nasab karka bar tsoron Allah ka dogara da relationship ɗinka da wani mutum ko malami ko annabi faqad rafa al-islamu salman farisin wa qad wada ash-shirku an-nasiba aba lahab sadaka tsoron rabbakum ji tsoron ubangiji sannan mun sha bayani a baya cewa tsoron Allah ba ana nufin game da kake jin tsoron ko talauci a rayuwarka ko ambaliyar ruwa ko rushewar gidanka ko maciji ko zaki ko kunama ko dan fashi ba irin wannan tsoron ake nufi to da ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah duk abin da yake so in yi gashi ina kwatantawa <clears throat> abin da yake a bari ina kokarin bari to ka sanya wikaya kariya katanga badala tsakaninka da azabar Allah kenan yayi wallazi na amonu taƙullaha haka tufatihi yayi wallazi na amonu taƙullaha wazaru ma baki ya minar riba yayi wallazi na amonu taƙullaha wabtaku ilahil wasila yayi wallazi na amonu taƙullaha wa kunu ma asadiki yayi wallazi na amonu taƙullaha duk masu imani ma <coughs> allah yana gaya mu ku ji tsoron allah ku bi dokokin allah ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron allah ubangijinku sai ya fara bayani wanne ne Allah naku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga nafsin wahida malamai suka ce shine annabi adam shine nafsin wahida domin har ma ta tashi ai daga gare ta daga gare shi ne to sai ya zanto duk asalin ku daga gare shi ne duk ku yayin adam ne duk ku bani adam kullukum min adama wa adamu min turab annabi ya ce ku daga adamu kuke gaba da shi ku adamu min turabi shi kuma ya fito daga ƙasa wadda aka min nafsin washida wa falaka minha zaujaha daga wannan ran kwaya ɗaya Allah ya halitta masa matarsa aboki ya gama ta kamar yadda hadisi ya tabbatar an ce yana bacci Allah ya zari ris ɗinsa guda ɗaya hakarkarinsa guda ɗaya daga jikin wannan aka halitti hawa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayhi daga ku Allah ya halitti matan daga ku da Allah ya gada masa ya ce matanku daga dabbobin ku kaga ba za ka ji daɗin zama da matar ba a ce kai mutum matarka a ce ko tinkiya kaga wannan ba min an fita kuma ne ba daga jinsin kuma ne amma sai ce min shi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ne ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare wa kuma wadda san wa rahma inna fi da kuma liqaumin yatafakkarun ko daga cikin jikinku Allah ya halitta wata hikimar Allah shine ya halittu matanmu daga haƙarƙarin namiji kenan shine asalinsu to wannan abu da zai nuna maka abu biyu abu na farko matarka ɗar uwarka ce ka ce jininka ce jikinka ce kenan daga jikinka aka halitta ka ko ba haka ba ne tun da Allah ya ce daga jikin annabu Adam sannan kuma za ka fi nutsuwa da ita sana za a fi samun mayan karfe da karfe tsakani ma'ana ba za ka taɓa sha'awar abin da ba ɗan uwanka mace ba in ka ga mutum ya yi sha'awar ɗan uwan shi namiji to wannan ya fita daga ɗabi'a ba ɗan adam ba ne yana da halaye na tabbanci yana da halaye na hauka a tare da shi da ɓacewar wasu mace ta yi sha'awar mace namiji ya yi sha'awar namiji hazihi bahimiyya wannan tabbanci ne to da ka duk mai neman namiji ko mai neman mace da mace musahaqa lutiya wal iyadu billah wannan ya fita daga dan adam kasa ba dan adam bane shi ta aka ce kashe su ma ake gaba da duk wanda aka masu su sai a kashe shi ba za a wani sauraron su ba wani wai bulala kaza ko sai a kashe shi hasali ma shari'a ta ce a je a hau kan dutse da shi kai a jeho shi a gangaro shi ya faɗo ya mutu ga wannan dabban dabbar ma irin ta dawa bai halatta a zauna da shi a cikin mutane Allah ubangiji ya tsare mu sana abu na biyu shine sosai kuma halayen mata tun da daga haƙarƙari aka halitta ta na namiji to ɗabi'arsu da halayensu ba zai zama kamar na namiji ba kullum halin ma shi ma a karkace su tun da annabi ya ce kulik na min dila wa inna a'waja ma fi dala a'lahu a cikin haɗar garin ma wanda ya fi karkacewa na sama yafi yafi yafi lankwashewa yi banjin sosai to daga na sama wanda ya fi ramun ɗin daga shi aka halittu to haka halin ma yake annabi ce fa in suke muhu ka tarkahu in ka ce sai ka meke shi wannan kashin za ka karya shi to haka halin mace yake sai an yi haƙuri da su sai an yi duriya da su duk tsoron allanta duk iliminta duk shekarunta wani ya ce malam ko daga laushin mahakuzi ta faɗo mace to sai an yi haƙuri da ita <laughs> saboda ɗabi'unsa haka allah yi ba su da hangen nesa irin na namiji da dauriya irin ta namiji da cijewa da sauransu sai ka zai wahala ka ga mata sun taru an yi kwana talatin a aji a gidan biki a meye ba a yi fada ba amma maza sai a haƙuri a jure a kau da kai ba a yi rigima ba shekara ba shekaru amma su ba za su iya ba Allah Ubangiji ya samu da sau da haka wannan yana sace fito da raunin da Ubangiji ta'ala yake faɗa cewa suna da rauni sai an yi haƙurin zama da su وخلق منها زوجها وبص منهما دغا نمجي دمتا ko daga hawa'u da aka ce sunansa hawa da kuma annabi adamu ne ubangiji ya rika yada rijalan kasira mazaje da yawa wani sa'a da kuma mata da yawa su suka yi ta haifa suka suka duniya sannan kuma aka rika samun auratayya tsakanin sauran mutane واتقوا الله الله يساكي سوى كدوك ورحم الله الذي تساءلون به wanda kuke yin roƙo da shi kuke tambaya da shi ta sa'aluna kuke magiya dan Allah wani kai mun kai wani dan Allah kai kaza wani dan Allah ina hada ka Allah kai kaza to wannan Allah wa in ba ku gane shi wanda ake muku magiya da shi wanda ake ku da shi bihi wanda ake muku magiya da shi ake roƙonku da shi wal arhama duk da akwai kira da take wal arhami <clears throat> kuma ku kiyaye zumunci ku kiyaye yan uwantaka saboda uwa ɗaya ne uba ɗaya ne kako ne ballantana kuma wanda aka haɗa jini da gaske ta hanyar auratayya da fitowar tsako ɗaya a kula da yan uwantaka kar a zubar da zumunci a yi zumunta a yi da zumunci shine a kula da taimakon yan uwa inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah raqiban muhaiminan mai sa ido ne akan ku sai duk inda kuke yana tare da ku yana ganin ku yana zo isa amin sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta waɗannan ayoyi ko tana daga cikin ayoyin da annabi yake karanta ku. idan yana kudu ba أكتم واتو قلبة الحاجة يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم هر جواك الشيء الله تعالى يستعمل ذلك نعم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم Allah ya fara da bayani akan marayu shi ta muka ce sura surar raunana a can ce surar mata amma ta ka fara ma da marayu faɗin hakokin su kiyaye dukiyarsu maraya ofan, abinda ake ce ma maraya wanda ubansa ya mutu bai balaga ba yana yaro bai kai shekara sha biyar ba a sunansa sayyati <clears throat> maraya babu shakka rashin uba a halin mutum yana yaro maraici ne domin ba kowane mutum ne zai rike ka kamar ɗan da ya haifa ko kanin babanka ne kowane ne ba kamar jin yana da shi'ur na ubuwa inna kamar ɗan da ya haifar ko da zai maka komai tsanin babanka ne yayin babanka ne babbanka ne amma duk da haka ba kamar ɗan da ya haifa ba ta ɓangaren wato tausayin bai kai ba san da san ka zama komai ne a duniya ba kamar ɗan da ya haifa ba ko ba haka bane ubuwa ita take da wannan tasiri wannan ash'ur bil ubuwa zai iya kokarinsa sannan akwai daga cikin dangin uba ko ko kanin ko na kusan mai son zuciya zai wanda zai iya kwashe dukiyar dan yara sama uban ya mutu ya bar dukiya ya rika jin to ai dan uwana ne ai kanina ne ai na ne kuma yaron tun da nake kula da shi barin sarrafa dukiyar yadda na gada sai a nemi dukiyar a rasa kafin yaron ya girma to shi ta kuma alhali ba ka da sa. tunda yana nan da ranka to shi ta Allah ce wa asul ma amwala marayu ku ba su dukiyoyi da ai bayani yaushe za a ba su dukiyoyi a can gaba ubangiji zai faɗa wala tu kuma amwalakum allati an Allahu lakum قياما وارزقهم فيها وقتهم وقولوا لهم قولا معروفا إذن سيجرم كما يدعل لك فإن آمستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا za a kai lokacin da za ka ba shi dukiya to Allah na nufin in ya kai lokacin ku kawo dukiyar su ku bar yadda kuka rike ta amana wala ta al-khabitha bit-tayyib wala ta al-khabitha bit-tayyib wasu malamai suka ce ana nufin kar ku canja haram da halal al-khabith halal haram at-tayyib halal kar ku canja <coughs> haram ta zama halal ma'ana kar ku mai da dukiyar maraya ta zama a barci hani an mari'a ku ta kun canja dukiyar kenan kun mai da ita ta halal kar haka ko kuma kar ku hada dukiyar ku da tasu gaba dai ku haɗe ta ku ci gaba da cinyewa ku lankwame dukiyar gaba daya أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم in kana neman mai karyata alkiyama to Allah ya ce ba wani bane shine wanda yake kautar da maraya daga kan haƙƙinsa ya dane ya haukar ya kwace dukiyar maraya fa amal yatima fala taqhar maraya karkai masa qahariya tun karfi sa Allah ya tunatar da annabi a wannan sura mazala ne cikakken mara a duniya babu maraya irinta babansa ya mutu tun yana ciki a wani cikakken maraya ke babarsa ta mutu yana ɗan shekara hudu kaga wannan shi ne wato typical open kina cikakken maraya to da ya zawo ya zama maraya cikakke Allah ya ba shi mafaka ya ba shi makoma ya ba shi masu rike shi har ya zama abin da ya zama sai aka ce to kai din nan kai ma fa ammal yatima fala ta tahar wa amma sa'ila fala tanhar mai roƙo mai tambaya karka da samu fatawa wa amma bi ni'mat rabbika fahaddith nan kula salama ya san haƙƙin maraya ya san haƙƙin maraici ya san hatsarinta ko da a cikin ta ya karfi wala ta tabbatar sabi sabi tsaye wacce ka ce karku cuɗanya dukiyarku da karfi su cuɗanya halar da haram ga ta su ga ta ku ku haɗe ku ta amfani da ita wala ta kulu amwalahum kar ku cinye dukiyoyinsu ko kuma kar ku ci dukiyarsu ila amwalikum ai ma amwalikum kar ku haɗa dukiyarku da tasu ku cinye ila amwalikum ma amwalikum tare da dukiyar ku ware tasu daban taku daban wannan aya ta taro da sahabbai hankali sosai shi ta suka zo suka cewa annabi tambaya wa yasa luna ka liya sama wa yasa luna ka liya sama to ya manzo Allah an mutu an bar marayu an bar mun marayu guda biyu ko uku ga aya ta ce kaza gashi ina dauke da dukiyarsa gashi ni kaina da wahala nake ci da gidana ina masa kasuwanci ina kaza <clears throat> to ya ce nan ana ta tambayoyi Allah ya ce kul islahu lahu khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allah la a'anatakum inna Allah azizun hakim Allah ya kyautata musu dai mafi alkhairi idan kun yi cuɗanyar kuɗi da su wajen kasuwanci ana juyawa bayan su kali tsohon ko idan kun haɗa dukiya da su ka ikuwa ne su tuna da 'yan uwanku kuma Allah ya san mai san barna da mai san gyara wallahu ya alamul mufsida min al muslim inda Allah ya ga dama da ya matsa muku ya takura muku a ku ya ce ko naira daya bai da ma ka hada da taka ma kai kasuwanci ba ka ware mata taka kai naka da to ko da za a yi kasuwancin to a san yadda za a kyautata mu da so da haka maraya Allah ya kula da shi sosai ya kula da haƙƙinsa ya zo cikin hadisi cewa gidan da ya fi kowane muni gidan da yake akwai maraya ana munanawa zuwa gare shi ma gidan da Allah ke sa albarka gidan da yake akwai maraya ana kyautatawa zuwa gare shi kai ba za ka san maraya ba sai ka kalli ɗayanka mutsi-mutsi a gabanka ta ce yanzu in ne na mutu wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim ذُرِّيَّةً بِآفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فليتقوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فكلي يارنك فقدر كَيْ يَنْزُكَ مت كبروا إن يَارَ كان درنا كما آكسن كيس balantana ka ce kaka ta su yanzu wallahi za يَا ga mutum ya mutu ya bar 'ya'ya sai dai wancan ya dau daya wancan ya ɗau biyu wancan ya dau kaza duk an watsa gurin dangi sau da haka baka san da yaranka za su tsinci kansu ba sama an karke 'ya'yan wani to kai ma sai Allah ya rike naka duk inda suka shiga ba za su cutar ta ku da haka dukiyar maraya ana kafa kafa da ita innahu kana huban kabira huban ay zamban isman alhu azambu al'isim sun dukiyar maraya innahu kana huban kabira wallahi laifi ne babba inda ubangiji shi ta ya tukwanta shi da kabiran ba karamin zunubi ba ne annabi ya ce ijitani bu saba al-mubika ku nisanci waɗansu abubuwa guda bakwai masu halaka mutum nan take su kai jahannama su bari ya ce a sihir a shirku billah shirka da sihiri ya ce wa akalu malin yatim da cin dukiyar maraya shi ne na uku annabi ya cinye dukiyar maraya cikin wasiyoyi goma ma annabi ya ce wala ta akulu malal yatim illa billati hi ahsan kar ku ci dukiyar maraya sai ta hanyar da take ita ce mafi kyau ku da aka zunubi ne babba innahu kana huban kabira وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ما طاب لكم فإن خفتم ألا تعدلوا wani mutum ya zo gudun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah zuciya ta ta bushe me zan yi tailaushi ya ce udunul yatima ilai ka kusanto da maraya kusa da ke wamsa ra'asa ka rika shafa kansa ma'ana ka kawo maraya ka ajin shi a gidanka zuciyar ka za ta yi laushi za ta karaya in kana kallon su a gida a wannan yaron babansa yaro ba shi da uba ni nake ke rigar shi yaro ne karni ana nufin koda na kusa da kai ma'ana dan uwanka ne dan kaninka ne dan yayanka ne dan kanin babarka ne ka ɗauko mara a gidanka ka aji ko kuma ma koda bare ne <clears throat> kai ko nan gidan yara ka je ka je ka ebo biyu ka gani ka kula da su ka su a musulunci ka tarbiyyantar da su ko da ka wallahi sai zuciyar ka ta yi laushi sai ta karaya duk bushewar da kai da sai ubangiji ya ce wa in hifkun allah tukusiku fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yin adalci game da marayu ba fankihu ma balakun to ku auri abin da ran ku yi muku daɗi minan nisa'i na mata masana ko ku auri biyu wa sulasa ko uku uku wa ruba ko ku auri hudu fa'in khiftum Allah ta'dilu amma in kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba tsakanin matan fa wahidatan ai ku auri daya ko ku auri daya shine fa wahidatan aw ma malakat aymanukum ko ku tsaya abinda daman ku ta mallaka su ne bayi zalika adna Allah ta'ala wannan shi zai kufuta ba za ku kauce ba ko kuma ba za ku yi zalunci ba Allah ta'ulu ay Allah tunilu ko Allah ta juru ba za ku yi zalunci ba ubangiji yana cikin maganar marayu sai ya shigo da maganar aure malamai suka ce akwai munasaba wa in khiftum Allah tuqsitu in kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci tsakanin ko filiya sama a cikin marayun ba idan kuna tare da su idan kun rike su to ku yi aure ku gani in kuka auri mata kuka hayayyafa ma'ana za ku gane darajar su waɗansu kuma suka ce a asali mutanen da sun kasance suka rike marayu mata a ƙarƙashinsu idan suka girma sai su aure su ba tare da sun ba su hakikanin sadakin da ya dace da su ba don suna ganin su suka rene su su suka rike su ba za su kashe musu kudin abin da ya kamata ba ta Allah ya ce to ba za ku yi musu adalci ba don suna ganin suna kusa da ku za ku aure su ba adalci ba za ku ba su hakikanin sadakin da ya dace ba ku je ku auri wasu daga waje bare wanda ba marayun ba ne ku je ku ɗanɗana ku ji irin kuɗin da za ku kashe sannan kuma Allah ya ba ku damar ku auri ko nawa ne da wannan ita ce munasabar wannan aya da aka ambaci marayu ya kai kutse da maganar aure kai sai a cikin ta zai taimaka wajen sanin haƙƙin marayu idan mutum ya hayayyafi wa'annan yara ƙanana sanki kuma tsaba lakum sana cikin wannan aya Allah ya kira da yin aure amma ya ce ma tsaba ma ba ba abin da ranka yake so abin da ranka yake so ta bangare biyu wadda hankalin kai kwanta da ita ka aure ta na biyu Allah ya ce ma ba ba lakum abin da kuke da sha'awa kuma ta bangaren adadi ba sai dole sai ka aure daya ta kai ya biyu uku hudu shi ne abin da malamai suka yi ijima'i ban da kari akan guda hudu bai halatta ka aure biyar zuwa sama ba sana a lokaci gudan kila kuma kana da bayi sahabbai sun yi aure da yawa mata hudu mata uku mata biyu har malamai suka ce zai wahala ka samu mai mata ɗaya a cikin sahabban annabi tare da haka kuma suna da bayi kadiba kana da mata hudu kana da kuma bayi bayin na wani ce ka same shi da bayi goma duk sadaka ne abinda Allah yake so shine duk wata kafa da za a saba Allah ko da ido ko da kunne ko da magana a toshe ta ko da kan namiji Allah ya bashi dama ya auri mata da yawa ya yi bayi ga jiwar sannan ƙari akan haka kuma ga kuma matan mutu'a a farkon musulunci auren mutu'a kaga hanyoyin da <clears throat> ba za ka saba Allah ba ko yaya a rufe ka auri mata hudu ga bayi ga auren mutu'a a farkon musulunci sai da annabi ya haramta a shekara ta bakwai ko da aka matukar da dama kar ka tsaya ga mace ɗaya ko biyu ko uku ma me yasa saboda kai namiji ne na farko Allah bai taɓa yadda da cewa wai za ka gamsu da ɗaya ba ƙarya ne wallahi ƙarya so da ka kana da mace amma kana hange-hange da leke-leke a waje dole sai Allah ka masu awar wata aure dole ne saboda ɗabi'a ɗan adam kana da fara yanzu zika da kana son baka doguwa ce da kai zika jeriya ya tarika jan hankalinka kana da siririya in ga kakkaura kana so kana da kakkaura da kaga siririya sai ka ce da dai wannan ci <laughs> ko ba haka bane to wannan hikimar Allah sannan kuma ɗabi'un matan daban-daban ne kowace da ɗabi'arsa ka zauna da wannan kana son mai ɗabi'a kaza mai ɗabi'a kaza ko a wajen kasuwa ko a makaranta ko a miti Allah ya haɗa ka da wata kuma ta shiga ranka sai ka ce ɗaya nan ta isa wannan ya ɗan boko kenan ɗan boko <laughs> sai ce wai ɗaya ta aishe shi kuma ƙarya yake fa wani tsabar bokan ne motsa da ba a san kashe kuɗi da kuma tsoro da tsoron rigima da tsoron kaza da tsoron haihuwa da tsoron talauci ta amma wallahi Allah ya sani namiji ba zai taba gamsuwa da mace ba balantana an daɗe an jima ta zama kamar yar uwa gare ka zai yi maka jima kama daina sha'awarta da sai ubangiji ya ce ka auri hudu sannan kuma ga bayi annabi yana da bayi kuma yana da mata goma sha ɗaya wanda ya zauna da su ya zauna da guda tara lokaci guda ya auri mata sha hudu a rayuwarsa in ji imamu ahmad da sau da haka allah ne bai son sabon allah ko kaɗan kana da mace kuma kana kalle-kalle kana buɗe data ka shiga can ka fita can kana kallon tsaraici duk ba ka iya gamsuwa da ita ba to me zai hana ba za ka abu ba allah ya ba ka dama to allah bai son sabon allah kwata-kwata sannan kuma abu na biyu shine an taimaki sauran mata especially a wannan zamani da muke ciki ka shiga kasashen larabawa kai kallon abin tsoro mu ma kuma ga abin ya zo mana ka ga anisa ta shekara arba'in arba'in da biyar kuma budurwa ce hamsin har ma ta ibe tsammani sau da me auren farko ya yi tsada na laraba da su akwai dabbul ba kudin na gani ina so kudin kwankwasa gida kawai wallahi ba karamin kuɗi bane zai maka aure wai kuɗin na gani ina so kawai dakul ba suke ce mishi kuɗin kwankwasa gidan sai ka ga wajen miliyan ɗaya za ka kashe tun a nan farko za ka aiko to da haka auren yi tsada musamman yanzu a saudiya ko yar sa'ud su wanda ba kowa ma ake ba duk kuɗin ka ba kai ta su ba bakin fata ba ka ce wai kai ne amini dogo mai kuɗi ko ka je ka auro yan saudiya yan sa'ud sai dai ka je dai misira ka auro balarabiya ka je ina ne da saurin amma yan saudiya wallahi duk tsoron allah ka da kuɗin ka ba za su baka ba to kuma ga matan da sun yawa to sai ga mace yan shekara arba'in hamsin babu sai ga bakin ciki ya damu gidan ya dami iyayen ya dami uwar ba wanda zai ce zai aura kuma ga 'yan matan wajen guda tara a gidan sai da ta kai fa al'amarin ya kai har ana nemo namijin da zai biya musu bukata a zo a biya shi dole ne to ba ba za ka aure mu ne sai ka nemo mana maza in ta fito waje sai karuwanci shari'a za a ce za a kama ta a yi mata bulala 'yan hizba na neman ta kaza kaza kaza kuma mace ce ta fi ta koci tana da lafiya tana cin abin da take so ta shi shekara ta arba'in da biyar hamsin babu aure haka zalunci ne wani to suna nan da yawa yanzu a duniya nan ma kuma yanzu abin ya fara yawa yarinya ta yi boko ta yi digiri ta yi na ɗayan ta yi na biyan ta ma samu aikin ba wanda ya sai su kanki ba wanda zai aura ba ma idan ana yin aure uku uku hulhudin babu shakka za a rage bakin ciki a gidajen mutum taimako ne yayin da matan suka yawa kuma musamman a ƙarshen duniya annabi yake za su yawa za su cika duniya har annabi yake faɗa cikin hadisi sahihi wallahi sai mata arba'in nan gaba sai rika bin su ɗaya ya na bihi suna so sai sun ji daɗi da shi namiji ɗaya din namiji in yace zai aure arba'in annabi ya ne maka ishara sai sun yi ragowa ba ma hudu ba ka je asibiti ka tambaya nawa aka haifa a wannan shekara an haifi misali yara 500 sai kaga 450 duk mata ne sannan suwaye suka fi mutuwa a duniya maza suwaye suka shiga hatsari maza suwa aka fi kashewa a yaƙi maza duk yaƙe yaƙin duniya maza ake kashewa ko da ka duk inda rigima ta kwabre ko na fa addini ko ba na addini ba za ga an bar marayu da matan da a rane waye da wanda mata yanku aka mutu a bar to wa zai aure sannan ka je makarantun yan mata ka zama da na sakandare da boarding school da day school ka gan an taso suka ce yanzu wannan akwai su suna nan gaba ka ga yan mata bila adadin kuma makarantun ba ɗaya ba ba biyu ba so da haka akwai abin tsoro sosai shine hikimar Allah da take a wurin hudin amma a tsaya a hudin wannan abu da ya sa ubangiji dan an rage mana ma abubuwa ma'ana mu yanzu ba mu da bayi to su sahabai suna da bayi mutum yana da mata hudu yana da bayi hudu yana da bayi biyar wata mata zai sha'awa me zai gani kuma a gurin wata wani haramun zai zancen wa zai je wa zai kallon duk an riga an toshe wannan kafa, sai mutum ya fahimta wa Allah bai tunanin wata sha'awa a tare da shi Allah ta'ala ya samu da shi wannan ka dole za mu kai a nan saboda yanayin lokaci da sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa alaikum wa rahmatullahi